Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kubutar da yaran Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Naija da ke hannun ‘yan fashin daji. A yanzu dai waɗannan yara sama da ɗari suna cikin makonni na goma sha ɗaya kenan a hannun ‘yan bindigar. ba tare da samun nasarar kubutar da su ba, a wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro a masarautar Kwantagora ta jihar Niger. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Monday Bala Kurias ya ce yana baiwa al'umma tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a karɓo waɗannan yara. bayan na shirye ga musa yan tsoro su shiga ko'ina suna nema sun yadda za a yi a ah, nan ba da dadewa ba za a fito da yaran nan da alkalika to na ba mutane jama'a sha yana ba su kabarci cewa da ikon allah an ba da dadewa ba yaran nan za a samu su. to gwamnatin jihar neja dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman ma kabilar fulani domin nasarar yaƙi da miyagun da ke cikinsu in ji kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro. Laifi ne ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shuru to ta kowane hanya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da mu ta ɓangaren ku filani bai yiwuwa duka a taro a zama ɗaya mun san akwai na kwarai ɗin daga cikin ku amma wasu ana aikatawa idon su ba su iya bayani wakilin kabilar filani a taron sarkin filanin masarautar kwantagora ardo abubakar Ba dare, ya ce sun shirya ba da rayukansu domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin mu a shirye muke ko da za mu rasa ayyukan mu kan wannan aikin da ake so a tabbatar da zaman lafiya cikin wannan ƙasar mai albarka muna son don Allah daga yau duk wani basarake ba fulatani da aka samu da hannu an kama barawo ko kidnappers ko barawon shanu ya biyo zai an shi beli don girman Allah kada a bar shi koma rugan shi masarautar kwantagorar dai na ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan fashin daji masu satar shanu da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa, da ma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.